ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مضل له وليا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ما لقيت يوم البيت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da muka dawo da mu Allah barkatu sahaba da kike fatan da tabbatu don ci gaba da tafsirin da karatun littafin mafi inganci bayan alƙur'ani mai girma shi da sami imam bukhari al-jurdi rahimahullah yau muna da sha biyu da wani safar ne hijira ko da dari da talatin da uku wanda kuma ya yi daidai da shida da wata rabi disamba ko ko wata shekara shida da wata cikin da shida mai miladiya dubu biyu da goma sha biyu samu Allah ya mana kuka cikin yanzu da za mu kawo za mu zai ga bani na cikin da wata labari ya fito ne wanda za shi ban na mai karatu باب الاستشفاق إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى إلى بعد العلم نعم هذا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب إذا قال الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى مسلم قال عن عمرو عن بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلك فيقوم قوما. توقعه الإلزام الآذان باب إذا طول الإمام إلى لما يتقوي عليه أن مرة da yi magana mai ne ne liman ya kawai ta ba sai dai cin karatu ya kawai ta a ko rubutu ya kawai ta a ko sujada ko kuma cin karatu da yi bayani ba sai dai مثل حديث الذي ما بيان يدين أكل مثل إذا طول الإمام فالإمام يقول إذا وكانت الرجل حاجة يقول أنه في يأكل الدين على أولاده فخرج فيه إلى أحد الإمام fasalla sai ya salla shi kadai mene ne maka ya salla ku حدثنا مسلم هو ابن ابراهيم قال حدثنا شعبه حدثنا الحجاج عن عبد الحكيم ابو الاسلام عن عمرو هو ابن هلال المكي عن جابر بن عبد الله المكي الصحابي الجليل رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل سوى معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يا فقط يجمع صلى تعالى صلى الله عليه وسلم وتعالى على النبي صلى أقوال الوجه ثم يرجع ثاني يقوم فيقوم قومه بما بدأ لك لم يكن قريبا ثمانية الحديث sai ina kudi ne zuwa shi ya kwanci abin da ke gidan nan idan mu kai cikin can da kuma ƙarin za mu yi bayanin abin da hadisi ya kusa na Qur'ani insha Allah قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد قال حدثنا شعبة Thank you. قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيقوم قومه فصلت العشاء في بالبقره فانصرف الرجل فكان معاذ تناول به فطلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرات أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو لا أقبلهما وحدثني محمد بن بشار وصيام كرم قال وجوهر قال جوهر واو فجبت جلسا وحدثني محمد بن بشار محمد بن العزاء ليلة بالبر محمد بن بشار مزار وكي دمار مزار يدعيهما غلة قال حدثنا حدثنا غلة محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة shi ka sananne ne ko kamarin tsarawa har amur ita bilal shi ne na kasuwar da take ci wacce bilal fara sami da jafarar da abdullahi fara a cikin wannan islami wanda islami da ya gabata za mu ga cewa imam bukhari rahimahullah zai ta alislam muslim sai ya fara hadasa na shi amma cikin wannan islami da biyu

amma islami da juma da mai yi matsalin da wata fa'ida ake samu ina da ba da wadannan islami guda biyu wane ne wajen yi da da ana samun ruwa islam a cikin islam da farko da yawa kullum ma kan sabbi rijaluhu ala الإسلام من النزول هو تسقط يعني هذا الذي قد نزل إن هذا الأمر لما يقول إياه إسلام لسان الإسلام اللازم إن هذا الأمر لما يقول الإسلام العالم وفي أن الزيت صلى الله عليه وسلم فإن النساء هيا مما عليك أما كان في إسلام لم يكن صلى الله عليه وسلم على الإسلام فوجب علينا قرارا من حضور الاسلام يبني مصنف بعد اثبات الهدى عليه صلى الله عليه وسلم والاسلام الذي فيما يعقد الى ابيه قل حول مكية شاك عليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا قلنا حدثنا شعبة وتكامل سوء تعامل هذا فرمان عنه daga amur zuwa kafin kuma ke tsanani amma wanda islami na farko amur da an ana yin wasu ga jaro ko an an amurin an jaro to amur shi ba malamai sun taɓa kai masa da ta dalili da saboda ka wannan islami na biyu shi kuwa amma akwai kuma dalilin ma'amuri don a kan cewa ya sami su جابر بن عبد الله فقد عبدوا يقيم حواليه قبل تسليم ثم عبدوا لتسليم في الإكرام قبل التأكيد قبل الإسلام في الجنة فالإمام جابر آه، عفوا جابر رضي الله عنه سوى كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لنا كنا من عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ثلاثة ثم يقدر فعل الحكومة koma idan ba kira ce ne ke da daga kun gaske ke zasowa ya fi halatta sallah tare da abin sallah da sallah suna kusa da baki da ne kun أن abin alfajin salima ake ce ba kabila su to abin da wajen na shi da su akwai wani jiki wurin saboda haka kenan mutum na iya farko kan ya yi cikin birni ya mai da farko ya yi cikin birni ya sai sanna sa'an ya koma a duka kauye kamar yadda ƴan kasuwa ke fara a cikin birni a zuwa cikin kasuwa kuma a kula to haka ne abin da ke sanna ka samu su haka ma abin da ke karatu za a yawanci ana so sababbu da cikin abin da sun race ne da ƙauyuka a sarkin birni a yi karatu masu ƙara komawa to haka ne suna muhalli shi gaban idan ya koma can ke nan kada umu kawo sai wa mutane da limani a kan akwai kowa da yawa karkashin wanda kada umu kawo na farko ke nan birni ana kan ƙauye kan sai ya san duniya ya san da ta ana da kasa da nan ka za ka ga iya koma su kuma ya ce da da ta fi ba su san ba su kalima na ɗaya ke ka kawai za ka yawanci za ka samu lokacin da duniya ba a gaba sallah to lokacin ne ya fi kawai ke biyu na an gaba sallah su ko zo guda don wani na ba da ba a kan ya ta ko da guda ko wani na ba ya ba ya ba gaba ya kan sai ko wani na yanzu da zaki kira bautar a kan sai ya su ciwo ga yi nan zai kusa ba ke da bata bata bata bata bata da saboda kami a zo a yi zan mace da ta tsawon lokaci to sa nan na biyu sallah ɗaya mutum na iya sallah da ta sauri ya yi sallah da shi a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya koma kuma wani mutanen kuma ya mutu limanci kuma wannan sallah sau nawa ke nan sallah shi da صوت في شيء ذكر الجاد وعمرنا الكفار بن حليمة الجاد والتذكير والتغيير فيدخل فيها فكر يا يتنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقوم مع كل بدر عن الأسماء بالمسلمة sai wannan sannan da ya tare da annabi saboda ka san da shi ya kuju ke ne sallaci amma da ke ruwan da shi da wanda ya fara cikin wannan yanayi ko kuma abin da liman ne ya yi tsaka wani sannan kuma ya zo ba kuma ya kimanci mutane ya yi tsaka ya ko su kenan sai kuma wanda shi ma ya tsaka shi kadai ko ko zama samun jami'i ya tsaka shi kadai ya zai ko jami'i kuma ana wasan nan. to shi ma zai gaskiya da lafi wannan sallar ya yi tauhidi ko kuma wanda ya kasance lokacin da shugabanni ke jinkirta sallah sannan sallah da sallah ya umarni da cewa sallu ba da wakti ثم إذا أدركته فصل معه sai ne lokacin sannan kai sakar cikin lokaci kamar misali yanayi da kuke ciyar karfe ɗaya a zuwa gari ko ma kafin ma ɗaya ne karfe uku ko kafin uku da kaɗan ma za a zuwa gari to sai da ɗaya ne ma maka jirgin da sallah suke yi a zuwa ba su yi sai biyu da rai ko kuma sai uku da maka to kaga kun karfe ɗaya sai kai ka kasa a zuwa gari in suka dace kuma ka biya cikin su fita ne kaga wannan sallah ta yi kayan da kuma shi ya yi da kuma ke. Mai irin wannan da ke cikin waɗannan yanayin an ba su damar في سملة لا يحكم أما كل هذا بقى كان يسمى الاستجابة إليك تلقى حكومهما كتبا كمان إلى سلوكما وكأن ان يكون يكون مصابه أي هو الذي واحد يقول إليها ليس سوى ثم يرجو إلى الإنسان وفيصل في هذه لأنها النظرة أنا قلت لمن حكم فلله أقول جلالنا domin shekarun na yana kone da wannan shekar da kan masu da jiran da kafin yawa wa hannu sannan da yake sannan da tare da masu sassa da sannan su gaba da sannan farin da sai wanda yi kara hamu da jamanin tusan ne inda kara da sassa suna nuna istimara wanda ya kasance yana sannan a koyar da tare da hannun sallallahu alaihi wasallam to wannan kalmomi ne kai tare da shi sallallahu alaihi wasallam Allah mun farkai sai da tare da shi sallallahu alaihi wasallam kawai wannan ya koma kuma wani mutane da kuma sai musu limanci sai ka ta baya gare shi kenan shi wannan da yake yi gwamnati da yake yi na fira shi dan ba ku sai ka wanda ya tare da shi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin Allah sallallahu alaihi wasallam cikin taro mai yawa da wannan sallar ita duk da sun kawo damar da na cewa ke yiwuwa ai na fila ce yake tare da an sallar da sallar wanda ya ga na fila ce sannan ya koma ya je ya yi da tare da mutanen sa wanda na suna kafin da bayan da kuma sadaka wanda yake gabatarwa Ya gabatar da bayan saboda wanda ya yi farilla ce wanda ne can ne tare da mutanen gaskiya a cikin zaɓi فقلنا عن إشاعة وترجل ما كان إشاعة التجميع ما تجيب وعبد الله يا قلنا إشاعة ترجع عن الصلاة والسلام يقول أقول مثلا صلاة كلمة سيكون لنا إشاعة فقرأ بالبقرة سيقرأ سورة البقرة wato sai kawo karatu suratul baqara kawai a nan kuma sallar isha wannan sallar din ana mata suna isha a ce wannan sallar bayan sallar da ke cima magana ko sallar isha fa qara'a bil baqara sai ya kawo karatu suratul baqara wasu malamai suna ganin cewa ba cewa ba kawai sai da ke suratul baqara amma na hadisi ya tabbatar da cewa ana cewa البقرة البقرة بالبقرة وقرأ بالإقرأ المذكر بالمذكر هكذا فالإقرأ هكذا سورة كذا لأن الحمد لله قرأ بالبقرة عند سوى أقول سورة الاجتماع سورة البقرة ثم قرأ هكذا ثم لا تبقى تجمع بإخوان فيها فسورة البقرة الاجتماع وإنها لغاية كافي إسرائيل domin yadda zama ke kasance tare da masu fitarwa imanin muktar da yi mutanafin wasu makarantar cewa da liman musamman ma yi shiya sun shaka da ya ce ba kwan sai ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da imamu da kusan mafi ko to fa ila كفر فكبره فإذا عدى فرجعه فإذا قال سمع ذلك من حمله فقولوا ربنا ولك الحمد شكرا نعم. فهو هذا إلا أن الحلال يسمى الجنسية لقامه يسمى به وتدعى لا تختلف عنه وكي أبدا قامه إلى مدرك طبعا لمرة إذا لا كل هذين وكما نازلة ثم لنا هذين كما قلنا malamai a cikin suka doki wannan fama ko zuwa ƙarshe su ma'adula cewa a cikin kasa da kasa da magana ne a kan al'ummomin shirkiya ran ababe da ake iya gani raka hannun rusan dai kai ma dai ne wata raka Allah rukuni kai ma rukuni hadda kuma da rukuni kai ma da kuma kula da kai ma kula da amma mazo da Allah da sanar da yi magana a niyya saboda haka niyya ake sabawa أربعهما الاستبدال الانسي وزي هذه المراد ابن جبل الرئيس رضي الله عنه سوى تنقل فينا بلا كيفي أما هو ما مرد في جلسي فلذا إذا وانا جانا إلى مجلسي karatu wannan hadisin da tadabbur sun fi da يقول fice wannan ke koyi da a cikin da muhimmanci sosai da rayuwar mu da لأن الله من الجدد ليس لقد كان في رسول الله قدوة في هذا فأجيت أبن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء كان جده تفسيري لنا وكالآية جديد الله يقول إذا كنت في أعطيكم يدد الشباب ثم أنا أبنك فلا تعوني إلى الجبل وأنا لا تعوني إلى الجبل الشيخ الضباع تعوني أجل الجبل أو ثم أبنك يوم في ثم أبنك تبقى kuma yadda suka fassara yadda a wuce nan a lokacin masu sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wajibi ne a yi tafi fassar a wani da zo daidai da abin da masu sallallahu alaihi wa sallam ya karantar ba a duk da wani yi tunani ne ba da musamman ga wa daban-daban daban a yin da sun zuwa kan wannan hadisi ne shi ma idan za a tattara shi yana littafi ibn hajar ya yi shanki mai yawa game da wannan hadisi kuma ya yi hukum yau ba tare da abin da ya a kan wannan hadisi ranar akan wannan da ke dawo ne da wannan hadisi kamin kawai da haka matsayi da ƙaiƙai a cikin zuciya na cewa na ji ko wani sallar na kira yake alhali yi kokarin shafin to ne sai haka kare shi ne rafi idan ta karantar wa wannan hadisi ba abin da zai hada da shi in na kula da wata arabiyyani ya zauna ya san da ne da za ka zaɓu bayan in akwai sauran nasara har za a kai tarihi da wani zane da kai ba ko kuwa za a kuma misali shayi ko al'asar ko al'asar sai ka kuma bayan abin da raka wani yukin na yana fatan mun fahimta wani to kan sa ku ba shi babu na cikin karatu ya ɗauko surar su baka yana karanta da biyar wani mutum yana nan cikin mamu kwakwara sai ya yi biya wato sai ya yi cikin sallah فكأن معاذ بلا شيء كان شيء معاذ يا أما شيء دوال المسلمين وتبهمون مغيرك أو هذه رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أن لما جاء كما أجاب ولم فيه ولا تكلم لا تعرف إذن يقوم شيء مثلا يتلى في سبب الدجال وهذا يشوف الطريق بنحن سنة بعد يليك وانا مسلم لا أبدا ما أقول الجواب بسيما سنة ما يقول لا أبدا الشباب يجي في العراق سنة يجي في عجيل معاذ سنة كريم معاذ كما قلت لنا بالسنة يمكن أن تكتب على قضية حديث الكلمة ko ليس تفعل معارضا تناول منه لا سيد المعارض يا المصدر كلام يجوا بريش فبلغ النتيجة صلى الله عليه وسلم سيدا بارك يكيد على صلى الله عليه وسلم يا كيدا بارك يكيد بريش shi wannan jama'a شوى mutane da hukunyar magana shi ya kai kamar da ake gaba da فقال سعد صلى الله عليه وسلم فتانا فتانا فتانا ثلاثة مرات جئتنا فكي جئتنا فكي ما ذكر أصل لأنه مبعد بين بينما كل مقام يعني هذا أقول عمل بين بينما وأظن إذا وجدنا الكلمة جلسة أما تسعى هذا da yake ya yi ba daidai ba annan kada da sura ba ya daidai ba sai da sa aka kere kuma da bata wannan da ya kawo karar ya nuna wanda ya daidai ba saboda haka mazo sallah da sallah sai nuna mai hajjar a daidai saboda haka yin jan kunni ana iya yin dai yadda zai tasiri ya amfani kaga da magana a sallah da sallah يسا كل المعارض يسا وزيري أطاع كل مكان أشياء إشتاك في فعله أشياء لا تفعله بس جميل هذا فقط هذا الإخوان حتى أقول ما نقول الله بالسنة ماذا أو قال فاكنا فاكنا فاكنا وهو فاكنا يجب أن يكون فاكنا domin yin ma'anar fasahar ne yake nufi da fasaha abin da yake nufi da fasaha ne shi ne tsawon jana حكم حكم ثلاثة قانون هو ليس الاستدلال فإن الذين حكموا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوا عذبوا المؤمنين والمؤمنات فإن أبواء الثوري ذكر حكم رسول الله في وقت كبير فيما أنت كذلك هل تبليت أم لا تغير يعني ذلك شوان المؤمنين cewa yi abin da na fito abin da ruwa da na ga na zo gida na isko ma'aru da limanci na ce bari shi kanna sannan gida wanda eh? ga ɗan kuma ba haka yadda ya cewa ya yi kwaye kawai da yanke na kuma ce ne sallah kenan abin nan tsawon ya sallah na da gaske uzurra waɗanda ke sa mutum ya daina zuwa masallaci ko kuma ya zama ne na gida ya bar kuka ya karanta ta karatu فياكل من يطلع كل شيء على كل يوم ركوي كما نقول في هذا الشيء فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا أهلي ما رأيت وذكرت حديثنا مثل إذا بعد ذلك وذكر كيف إن شاء الله وأنا بسمع شيء قوي ذكرت قوي ذكرت الله كما ذكرت ومن يسلم فضل الله عز وجل يا كفر يذكر كثرة الطرق يكن منكر الجاعة ولا معصولة الألعاب سنة قريبة إذا كانت ذكاء وطوى إدارة يا ملك وعليه من دون المسلمين إذا صلى الله عليه وسلم سلام نعم. سأقرأ معه فعلا بكل هذا الزمن يحكم الشيء بصورة أجل الدول ولكن لم أظن المخالفة لكتب فكالتها المفصل ولأن الصور التي تبع المفصل ما تمنع القرآن كذلك أما دي وانا يتكلم فيها لك سورة القاف والقرآن المجيد سورة سورة الناس آه، كله مفصل فشين الزمن يقول لك أتعقش سورة المفصل كتبتي سورة لشو لك سورة الحمد abin da suratul ko sun kawo da cikin masu kawo daga fara ka abin da ya kawo suratul hadid ya kune du'a da muhammad ya sa su ji da kuma zariya ko da suratul ko suratul kamar suratul rahman suratul wasi'a suratul hadid ya wannan suratul mufassal sannan daga suratul mujadala abin da ya kawo kuma da azhar su kuma isa autar ko mubassal sannan daga suratul da yake da suna habasa habasa ko zuwa kasa zaru al-mubassal to tsara amur amur da islam رحمه الله تعالى أعطته لنا. فكي يعني هذا المسؤول منه.

أقول لك سورة الجمعة سورة الليل سورة الشمس آه، سورة الأعلى لكما سورة الطارق سورة البروج وأن في رواية سورة عليه الصلاة والسلام يا أحمد على إشراق الأمور كذا كذا كذا كذا كذا كذا ذاك إلى ذاك إلى بعد الرحمن يأتي سكة كانت الشيخ أبو بكر إيه؟ إذا abin da ka suturi maka da kuɗi ne to a nan cikin wannan abin da ka karantar da mu kulawa da maslahar jama'a jama'a da ta kawai shugabanci dole ne ka kula da maslahar su don a samu kyakkyawar shugabanci su ne ya kasance ba su takura ba ko ba su damu ba ba su tarbace su ba za su je ka cikin shugabancin sa lafiya na suna mai yabon ka kai baka saba ma shugabanci ba sannan kuma ba su saba ma ba to sai an kula da mafita ko mutane ka a sa a samu idan ba kula da mafita mutane ba to kwarai ne za a samu abin da turka da wala a tsakanin shugaba da mafiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin karatun sallah ya ji kukan jariri sai ya gaza da idan haka ne sai kuma haka sun da kawai da ko jariri ganin lafiya لكن تعود لمن يكون على الوزن وما تقول لا تلا بالعكس في الجنة وما تعيش لا تعيش وقوة تقول هذا عبدنا الجاهلية لما نستوي أنا ولا هذا الشكور بين البيت لو وانا مسلم ما لم يكن لك كما يقول مسلم إلى وجه يسكن عليه وتسكن عليه عبدنا حرام وتسكن حرام wasu ce abin da misali wasu ce kulai a takaice da ya yi sabani game da suna wannan mutum amma ba kan sunan ne abin da inda shi ba ke zaka ba shirka ce ta faru kuma ta inganta kuma ga yadda masu kasa da kanna ya warware wannan magana wannan ke nan na nuna shugaba shi ko dole ne ya kula da tsara da ake kawo kai ya yi mazauna da ya mataki a kai da yan sama ga ya kawo dama to maza da duba an maka duba ka warware halar da ya kawo ka magance ba to ko ba ka abin da zai faru kuma nan gaba ba ko kuma ka ci a daidai da yawa kuɗi ɗayan haƙi shi ya haƙi wani da yawa kuɗi wani abin da haƙi kuwa kuma wani abin da yawa kuɗi ربنا تحيوت من ذلك فيوم مؤول الأولى إلى الحكم حسب الله وعامل كل ما سلفه sai da zai kuma fiye ya faru ke nan har da fara liman na can na tana juya albarkar shi wani kuma su da kai liman da suna kan shi na uku ba ta wani ta na an samu fara da shi da ma ta da fara ce lamarin nan da na باب تخفيف الإمام في القيام وإكمال الركوع والسجود حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا مالك قال حدثنا اسماعيل قال سمعت خليفا قال اخبرني ابو مسعود رضي الله تعالى عنه حتى قال والله يا رسول الله اني لاتاخر عن صلاه الغداة من اجل فلان مما يكون بها فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد ضعفا منه يومئذ ثم قال إن ربكم منكرين فأيكم ما صلى بالناس فليتزوج فليتزوج فإن فيه الضعيف والكبير والرحمة أنا <laughs> rukuni kamar jira na ta yi rukuni a mai abin da fanta ya taso maza maza da rakon yin sujada kamar da dama ya ce sujada ya taso a a cikin rukuni a cikin rukuni وحدثنا من بن يوسف قال حدثنا زهير هو ابن معاويه الكوفي قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد قال سمعت كيفا عن ابن ابي حازم قال أخبرني أبو مسعود الأنصاري المدني حكمة بن عامر قال إن رجلا قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم بهم الأنصار يجب ان إلى الله يا رسول صلى الله عليه وسلم إني لأتأخر عن صلاة الغداء من الى جيشه ko الى ina son mahimmawa da sanda zamani idan wannan sanda aka ce mata sana'atu da bada wato sanda sahiya min hannun kula saboda wani wannan yi wani ajiyar da ke wani yi da ta'abu ne a rabin Allah wa'ani da zama da haka alamomin ma'aikata na na neman ke zai a kuna kan ba yi wani ƙwar'ani ne za ka ɗaya da kan sharawa da jiya kamar ce ma da kila ma kuma neman ki da shi da sai a samu irin matsalolin da abin da aka yi samu don ka aka yi to ka ta ya ce ya kai kawo ma a zuciya ko abin da ne ya ubai ubai da ka yin ma da ke yi yana ita saboda tsawon ita karatu da ke mamaki da shi ne ya ba ka tambaya da abu masu kenan يجي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة فانشغل إليه من صلى الله عليه وسلم مع أول وأنا وقت وكما كان أشد غضبا منه وأن أن يتفننه به أن وأذن يجي إلى أن الأوفى ويتفع واليوم أن الزيادة والتجميل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل حجي ولا تكفي إذا أنقذ عن يده sai ya kafa yin rufe ga ta ya ba a ɗaukar malaki ya za a ba to wannan za a kwanin wasu ma da mai cewa suke gaba ɗaya ma zama ne ke ne ko to a ɗaukar fara wasu kuma suka ce a a ne ke sai ya yi ta karatu a yi ta karatu a yi ta karatu a yi ta ya ji alamar za a yi rufu yana nan da kuma ya ba da sai da ya fi ba da ba a تزوج هكا فإن من صلى الله عليه وسلم يوم قتل ثم قال ساق من يجيب أبدا إن في كل المسلمين لمن يجتمع أقيم أقول أقيم أقول الجماعة ما تصاب القيامة نعقل سد الكلام السن أبن عجيب الضعاف ما بنسبة الرسول صلى الله عليه وسلم يدل في الجنة أشهد dole sai ko shirkan ma'azu shi kake na farko wanda ke taba kusatar da wani mamu ba kafin ma'azu ko kuma ne ba ke taba kawo kara ɗayan to wannan ne a farko saboda haka zarce sai ga ma'azu ne kawai amma nan za ka wuce shan inda ne kun manaskari daga cikin ku kuli mamai akwai manaskari masu kore mutane ظهر الإعماء على الإنسان الجنة ظهر هذا فأنفق الماء هو الماء الكتب صلى بالله يلي وأمرك في صلى إلى الإيمان يصلي تزوج يتكئ لا يتزوج فقال يتزوج يوجه يوجه لا يتعذر على الجنة يوجه بل يتزوج ويتكك فإن فيهم يريد أن يتجمع مؤمنا الضعيف أو بين روني والكليل الرقع بالشهور ولا الحاجة بما يصيب لك يا أبو إيه يوسف الصلاة فإذا في إسلامك أن الشيء كذا أما مين أجل ما بيجي ولا يسمع سؤال سؤال كامل ko ne kina ko ya ko ko na ya ko ne da ya ko kuma ba kina ko shi da ila amma da alheri kuma ta ci bare da za ku to an ko ko dun da an ta to ka ko da haka akwai ya da fi ga ba da zo ba da da kai ko akwai ya ko ka ka da ya la ana so a tsaya muku ba ba hadin da to an zo an kama an kawai ta ai dai kiriya ai dai kiriya yaro ya ga ko da dawa masallacin ka ko wasu da yan kuma gurin ke na an kai kalmar kuma gurin da dawa to saboda ku da ku so shi da saka hadisin da Usman ibn Abdul Aziz da ya zo ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ki ja'alni imamu qawmi kana ka ni imamu mutane na yace an ka imamu amma wa kadi bi haqqi annana ta liman amma ka yi koyi wanda ba sauran saboda ka kuma ka shi da kun zai liman ya kula kowa ne ke yi kawa liman waɗanda irin mutane ne ɗan kasuwa ofis musulai ko kuwa manoma ne ko kuwa a alwamomi ne ko da kasar ilimi ne na ƙwarai کھوڑا کھانا بہت وجہ چلنا کون چکن تو آج su a ne ne amfaninsa za ka ga kawai ta fiye da dama amma an sa mu wannan tsaye cewa to sai in na san cewa wani ba su zuwa su tsara ku ke nan na za ku yi zaka su kuma ku haka ce ba su zuwa su tsara su kai ka tabbatar da wannan karen ne kuma na san cewa suna ɗaukar kawai yawa to da zai ka aiki da yanzu amma a cikin da wasu ke iya zuwa su tsaro ne sai ka shiga gaba ta zama da annan bayan ka da bayan da ba da suka shigo ba ina yi ma da hajjar ce na suna suka shigo da baya waɗanda za mu zo ɗaya shiga da zuci ko ko shaka samu da kana doki bada sai ya sanna bada sai ya sanna da shi da da kai je ga wuta yana yin jiyo ya kama yana sai yana da zai kafa su da ke a kira ne da ba wannan shi na hawa kuma da tsari a ji a cire gane a ke da ba ta sai ne bukatu da ke gare shi wannan da yake zai ba ko ko shi ya tare ba ma ba ba ba ko ya bukata ba su da ba ta cikin motar ana gaba to saboda haka malamai kuma ke a tafi mutu da kan kowane su sai ya kasance Kasu waɗanda ke yi gaba haka da zaɓu a da su, to wannan tana da shafiya إذا صلى بنفسه فليقول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا صلى أحدكم لله فليكفر فإن دينه الضعيف والصغير والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليقول ما شاء. جاء إمام بخاري رحمه الله تعالى ما لم ينسى صدق البخاري في كراهته. فكما الزيت كلها لم يتم التدريب. إن اتفاقا إذا صلى لنفسه idan mutum zai san ba zai wa kansa zarka ko zai wa kansa neman to kar ka wuri mata ki sa da nasiya da ya rawa ya karwa da shi da Qur'ani da ran hadathna Abdullah bin Yusuf at-Tirmidhi قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد أن الصحابة رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الإسلام idan ta yi su zai wa mutane sallah ba su kafir mai sauƙa ta ga na mutu da sa a nabi ya bada wasu ba wani sani yayin da ya sanya kai ne kaza ko kaza ko kaza ba mutane za su wata nemanci zuwa sarki ku sauƙa fa inna ne da gudu ne da tsinku akwai albarni mai rauni wasu ƙima mara lafiya wani kalila da kuma tsoro amma wa idan kunna a hukum da lafiya idan ya yi kuɗe kika sanda shi kaɗai don kansa to kan ya kawun ya kawai da ma ta a tsayar da gada shi ke nan ko a ga baka to ni ma mai shi ke nan ma mamu shi ke nan sai mu gawa ne. باب ba شكى حماره الى قوله وقال ابو حسين اولت حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي خالد عن علي مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله اني لاتاخر عن الصلاه في القدر مما يطيق بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضبا في موضع كان أشد غضبا منه كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منبهين فمن أمن فمن أمن الناس فليتزوج فإن خلقه الضعيف والكبير حاجة فقال من اشتكى إمامه إلى قوما wanda ya kai koken limanin sa a lokacin da ya kawai samun karatu wannan da abin da shi ne gwamna da shi abin shiga babu da sassan da ta wannan abin ne ya kuma zuwa mana da shi tare da ɗan canji wani islami wa fada abu kusai sauwar da suna ya bulai abu kusai ya ce ba ta mai ba su je musu neman ta na ce kurciya ga kuma kuma ne suka ji har su da ya ka kara da ya ka masa da ya ka masa da wanda ya gama ku ba ya ce kamar da ya ya mu da ya da ka tsara da mu da ya ne da tsara eh? to saboda haka kamar da yana da لما تقول لنا في أم مكرمة أعطاه هي كتاب الله تشيل إلى في القواعد كتاب الله كما جاءت إلى في القواعد تشيل قوتي إلى مدى ما استخدمت في كتاب الله كما جاءت في كرامة الدنيا فأي أكبر تقول لنا في مدى القواعد فأبسنا محمد بن محمد بن يوسف أبسنا محمد بن يوسف أبسنا محمد بن يوسف أبسنا بن يوسف أبسنا عبد الله بن يوسف كمان محمد بن يوسف كمان محمد بن يوسف الرياضي سوا ثاني حدثنا سفيان أبي الفريابي أبي الشرطي فأبو لي بيقول الشهادة نعجبك عن الكلب محمد بن سلام عن الكلب وقال حدثنا سفيان بن عيينة كلام أحمد الهلالي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي خالد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل وأنا رجل كنت وأنا يا أبو ثم جمع الأنصار يجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر تقوم صلاة الغداء يقول سؤال قدر تلك تلك الغداء ni ina kirkiri ko kuma ina zaman يبين على نفس القدر ببعضه مما يقيل بنا فلان فيها saboda saboda ita wanda wani ke mana cikin sallah a wuce duk da ana so a tsara ina ko to wanda wa qur'ani sallah ne gaba ta ta cikin qur'ani saboda kawai da wanda yake فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التي ما رأيت ما رأيت غالبا في موضعي فاتبعنا له شعوى الوهما كان أشد غضبا منه وإن يأتي وقشي سيد وانا وانا يومي سيد وانا وانا فتياتي وقشي أنا إن الدين لا أترى كعاد علي كل إن راك كل بعد رك وين شعر الدين يزن كتبع كذا أما كذا أترى روسيا كيف ما كذا كذا كذا أما تبع فيه كان كذا لا إيه؟ كمان ده من ذي الجوار إذا ما فينا خطب جابه وإذا آه، وإذا إذا إذا أقول لك حد وإن مجد كده بعد كده وما تبع كده فقولي من ذي هذا هذا أما أنت تقول مني إذا أبغى أروح أنت ليك sai ka yi shiga da abu shi ke nan amma in kuɗin shi ne wani hujja da za ka dafa to sai ka gara abin da ka ne a tsarki da hasala to kada ka san haka ne kada ka wurin addini ka fi nuna ɓata rai wurin zuciya ko za ka nuna ɓata rai dai abu ne wanda daga azan da kai shi da wani iyali ba amma wani addini ka nuna tabbaci ثم قال سعر المطار الحكم يا أيها الناس يا قوم إن منكم كذلكم كفار منفرين أقول ما قول من الجماعة فمن أمر الناس دول لرمشة جريمتي فقد يتجرد يتكيدا فإن خلقه الضعيف لا أقول يوم الإجماع والكثير لكم الضر وبالحاجة لفعل في ذلك. إلا لا لا لا saboda lokaci da kuma tsammani da anan da kuma mai yiwuwa wasu sanarwoyi tara da mu karanta dai-dai, an gaba mana muka yi ciki tara kuskure da ya faru kuma a cikin bayanin Allah ya tsiri shi ya yi kuma wata kuskure da shi ba ta wasu ba haka ba wanda ya mulka ta ba ba da kula da zarafin wa su ne kuna da kasar shi a kan wa'azi da aka fi da za a yi na eh, kaba mai gida a nan sokoto duk da ma kan haka suna ba ki shayar da ba ɗan yana Najeriya da bakwai dama. Da saboda haka a ba da haɗin kai. Nan babban matsauci ne. Dan haka kisan Najeriya da mun gama za su fi yara makwakai idan duk ba su ne. Wanda ke iya ba da gudunmuwa a zuci to a dawo. Wanda ke ba da gudunmuwa yawa da ruwan da a kawo. Wanda ke ba da gudunmuwa shi ne sabanni jiranta bankuna shugakawo zuwa da bukatar don abin da mutum ke iya bayarwa duk wanda ya ce saudiya ya kai yadda ake jirgin jama'a mutum wani da zai ga guda zai fi da abin da ke kyaki da a zuwa sai ana karba mutane kan gwamnati saboda haka kuma ku nuna kera wannan garin ku yadda kuciyanku ku ba Allah ku gani cewa za ku samu kyakkyawan da tsawon a wajen mu sannan da mun gama karatu nan bayan sallar magariba muna da darasi karatu a da umar na imam bukhari bai kuma hulba masallaci abdurrahman ne kawo na wuri na jaru da suka tashi to akwai masallaci na kakuri ne na ne za mu gaba da karatu wanda duk za su kila da wani karatu da Allah ya so kuma da juma'a bayan sallar magariba insha Allah da sani cewa muna da wani ɗarfi guda don masallaci masu da zaitun da zaɓi a wurin gidan zama rosso gidan zama rosso ko jiyar jaka jaka gidan rabin zama gida da kan kuma ka su ne da malar jafar su gabatarwa to da aka shi da cewa wuraren na da nisa yawanci waɗanda ke halarta karatun can ba su zuwa da waɗanda ke ma kuma yawanci ba su zuwa can to dalilin da yake sa kina aka sa karatu biyu a lokaci guda waɗanda ke so su amfana da biyu to wata ran kun zo na wata ran sai su yi kyau zan so a kan da masa koyi da sa ke wa'azi ra'a sabar ra'ayi da dare ko da kuma da safi saboda haka kan mutum ya ce ai zan saurara da kanka zai ga nama ila kai don ya ba da labari kuma tabbaci in yi kallon kuma ke koyi kariya sanin Allah ya ba karatun mata na gani da ake yi nan wata asabar ba za a yi ba saboda haka waɗanda ke da iyalai na facebook ke da muku wani idan aka ce mu ba za a karatu na cikin kwarfin ba karatu mata na gani da kuma karatu kwarfin arabu da muke asabar da lahadi wanda satin ba za a yi ba sai ya sati ne zuwa ya sa Allah a faɗa ma waɗanda ke yi a yi faɗa wannan hakuri saboda wannan larura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alƙurƙon da ta jiya wasu ne ya sha wasu kuna a samu wannan yau za a sanya cikin ayyukan za a yi da umarnin da za a yi a wannan wuri da kuma wata makaranta saboda kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da لذلك قلت لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو الثمانية idan ya samu tafiya ta ƙarshe a cikin sallah to ya samu ya yi kusan ne ya kan rewa da je wanda suka samu da yi koko zai ci da sallah shi kare kuma da yake cewa ya samu sallah da ta ƙarshe da yi to wani suka zai ko kuma ya yi kuma da abin kuma yi da yi ba wanda ɗaya tare da liman da shi ya roƙo da roƙo wanda aka taso da shi aka taso ya samu sanda liman ba zai mai da kawai karkata cikin wani jan kuma ko da kuɗi biyu kaɗai ne kuma yi sallar ba zai mai ta kuma cikin wani teku ba shi an gama sai wanda ya samu sun ya kaɗai ya samu daga cikin liman ba da hana da saɓani a kan cewa da ya samu wadannan shamsu ko bai samu ba ittifaqan ne cewa bai samu sallar shamsu ba amma ya samu wadannan shamsu wanda in zai ce ba cikin wani shamsu wadannan sa shi ne ka ko kuwa abin da na samu na shi ke na farkon da kuma jirgin ba. Fasai suna da suna da man adara a raka da wani rasa za su mata adara karsana. To a nan ne ba malamai suka yi da tsara wasira sai kamar yadda malamai suka yi da sai da tsara wasira sai. Wadda su ce raka da ba a nan ne. To ya zamar da suna da zamar da a wani shi ke nan. Bai samu jamsu ba, bai samu ƙwararren jamsu ba. Ke zai cikin wani ya fi da jamsu. wasu kuma suka ce a'a mazo sallah da sallam hakkara ilka'ala wa ala da alaƙa ya ambata rasa ayi amma da nufin jin kowane jin shi ka samu daga cikin rasa ayi da shi ke nan da saboda haka wanda ya zai sauki ya zai sha mamaki da gani wata kila galiman na zuwa cikin kariya ya hakkara ne ya sassa zuwa sallamewa amma mutane suna sauri suna gaugawa su kuma su ba su tafiya da zalunci ne saboda ne ne akwai wanda ya taɓa gani haka na kuma yin zalunci saboda ne ne wasannin din maza ba sun kai akan cewa wanda ya samu kowane zuci ne tare da liman ya samu kwallon biyar kuma wannan jam'in nan da aka yi da liman ya yi yawa ko so shi jam'in kuma da ya yawa azka ko wannan sallah da ta yi tsarkakuwa yana ga jam'in da bai kai haka da yawa da shi ne sa da shi ne sa kai saboda haka wasu na amfani da wannan ne ko da sun ya samu to ba zai warware sannan abubuwan shirku da kuma shi ke nan sai su gaba cewa ya samu malalar shirku kuma ta gaskiya yawanci a kan haka ake tafiya bakin wani kila wannan shi ma da siya sai ya sani ko ra'ayin sai ya sani sai ya tsaya kan kan wata ma'ana amma duk ɓangarori guda cikin su ce ne wanda ya aiki su kayi ne don ba wanda aka ce ga wanda ba daidai ba ko ga wanda ke jaya su kai ne da bi su guda kowane su gaba hujja wallahu wa rahmatullah da karanta ko zama ko kuma sakamakon wani ke sallah a zaɓi a ƙarshe a cikin ajiyar حديث المعارض لما كان الزعفير مكان عزوى يعني جاءنا عزوى مكان عليه يعني عشان إمامك المتنسل على المقام لمن تمنك جزنة تاكل على من لا جزنة فلنا كما وانا سيما في جنة ميناس فلنا لأيه بميناسنا كبير ميناسنا كبير ميناسنا بارو لغاية أكبر تو أمام القوة فيما أنا فيه يعني. يا سبحانه وتعالى abin da eh, liman ko na sallar liman ya tashi yana rakawa lokacin kalmusan wahda ko ita ne da kana ko kamar wanda ke zanna ke shi kada ba tare da kowa saboda haka lokacin zai ke sauke wani lokacin ya zama wani ya fi da shi komi da komi saboda haka ba ya hawa da ne amma lokacin da ya zama ma a a ba a yi amma liman ya kace ya zama shi kadai lokacin za a yi kuma wannan shi ne mafi inganci ga wani da masu aiki ba rayuwa sanar da Allah wa amma Wani shi aka lama wani, ita mana don an ga an ga an tambaya. Ita ga wani shi ne shi ne ke zuwa yana shira shagirai shira tsawon gudu biyar su sana biyu ko shira taimaka ma wata kaza da shi dalilin shi ne kuma da ya kuma eh, wata sun ba kuma da wata kaza shi ne da kuma kuma duk abin da ya ciyar mawadatar su da duka ba da sakamako inda kamar da sanar su ne su suka ba su je ka baya da shi zai samu sakamako yin dai a da suka samu amma su ba da sanar su ne ke ɗaukowa ba ya yi ba daidai ba ba a da cewa a farawo da zamu yarda da cewa taimaka masu wa'azi ko sai da cewa ga wani da ta kara da kuma a cikin kokonin sai ya koko ta ce ya ce ba ku eh ka ga ba ke ba amma ina da noma ne da ya ba ko to saboda haka ya yi ba daidai ba ko ba daidai ne shi da wani wani ne ya bari kuma kuma ma'ana da waɗanda ayyukan da ya aikata ba da ya faɗa masu masu tushe da abin da ya ba mai yiwuwa shi mummunan abin da ya fahimta zuwa gare shi a wata matsala da ya zaka gani tun da ya ala rufa matsala shi da sai ba ka yi kamar ya ce ka haka ne. Kuma da ba kuma ya zama da